Dan na subscribe don samun shirye-shiryenmu a kan kari. Mun gode da kulawar Ba harkar fim kaɗai ke gabana ba, in ji jaruma Maryam Yahaya. sabuwar tauraruwar fina-finan hausa na kanewood maryam haya ta bayyana cewa yin fim ba zai hana ta yin karatu ba domin yin karatu yana cikin abubuwan da ke gabanta a rayuwa a wata hira ta musamman da ta yi da bbc hausa maryam haya wanda ta kammala karatu ba da dadewa ba ta ce tana kokarin ci gaba da yin karatu sabuwar tauraruwar wadda ta fara haskawa cikin mansur ta bayyana cewa idan ta yi aure ba za ta ci gaba da yin fim ba Maryam Yahaya ta shigo masana'antar Kannywood da kafar dama domin bayan fitowarta a cikin Mansur ta samu damar fitowa a wasu shirye-shirye da dama. Ko za mu iya cewa wannan matashiyar za ta sauya jarumtakar manyan 'yan wasan masana'antar kamar su Rahama wani Nafisa Abdullahi Halima ta Hadiza gaban da sauransu. Danna subscribe don samun labaran Kannywood da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.